assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ma na sake ba in kawo ma ziyara saboda in tambaye ka dangane da abubuwa wa'inda nakan ji mutane sukan yi yawan magana a kan shi wani abin zaka ji an faɗi shi zaka ji to kamar da bambanci da na wani mm. to abin da nake so in yi tambaya a kan shi shine shin hawan jini da mata suke faɗi mm. da kuma bugun jini shin akwai bambanci ko da abu ɗaya ne ne abin da nake so in ji to gaskiya ne a alarama kullum dai sai in ce ina ta godiya game da ziyara da kake kawo mu daga wani wuri zuwa wani wuri domin fahimta ko neman sani ko eh, bayani game da magungunan da muke bada wani abu ne wanda na san burge kai eh gaskiya kuma kana jin daɗin yadda muke yin abun domin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 ko kuma bugun jini da hawan jini yawwa to wannan bayani ne mai daɗi ko kuma mai sauki a gare mu Eh. shi abin da ake ne da maganin naƙuda da zaƙi da na da zaki da naƙuda Eh. wa da ƙani ake Eh. amma mata muna so mu fahimtar da duniya ma ba mace ba ba kuma kai ba kanka malam ba eh. shi abin da ake nihi da naƙuda eh. wani abu ne wanda ake kira da hausa kamar yunkuri na haihuwa kuma ita naƙuda tana zowa ne lokacin da zaki ya fita daga gaban mace haka misali wala aurata ko eh. shi zaki shine wa na'am tsakanin zaki da nakuda kake tambaya ka ji wane ne babba ko kuma suya suke gaba kusan kane ne da wa eh, gaba ɗaya yake so in ji shirwai ɗaya ne ko kuyaya? yaya a su biyu ne o biyu ne eh, shi zaki daban nakuda da okay ita nakuda ai ka ga misali kanwa ce ga zaki na'am ita ba a yin ta sai zaki ya wuce eh sai in an haifar da zaki an sha maganin zaki an eh. shafa a mara an shafa a gadon baya an yi addu'a na'am sannan a rika shan shi tun ciki na wata bakwai takwas tara Eh. shi kuma naƙuda ba a shan maganin ta ma sai ta zo gwiwai sun eh. kai ƙasa eh. mace ta tabbatar da haihuwa ta zo mu a sanin mu sannan sai a bata magani na naƙuda kafin ka ce kwabo dama tunda zaki ya tahi shi kenan sai ka an ce kawai an haihu to kamar misali ku kuna bada shi a nan kenan eh ina bada kuna bada da kowane ina bada kowanne, kowane ina bada na zaki ina bada na naƙuda eh shi naƙuda ma ni abin da dauke ta ne kamar yadda ka san masha ruwa ni na ce gaskiya ko asibiti ma yawanci ba a cika zuwa ba in mace ta zo ta ce man nakuda ake dan take ko iska gare ta akwai abin da nake hada in saka in bada a eh. cikin maganin kayan ka ce ko sai dai a gada in Allah sai dai in bata sha ba eh. amma ya Aisha in Allah da Allah zai wace shi ko zaki dama abu ne wanda ke tara mara yake to karewa to shi ma ina bada shi eh. idan na bada shi sai in ce to aje shi kuma a raba uku kashi daya a shafa gaba a shafa a baya saura kashi biyu a hade a daka sha da koko ko kunu sannan mace tana sha zaƙin na fita za ka ga yana ɗiga in ma ca nake masu tarafo su fitsari eh. a ciki in suka tarafo suka yi fitsari za ka ga yadda suka ke tafiya da kansa eh. da naƙuda ta zo sai kawai ta wuce amma aka fara shan zaƙi sai a fara shan koyi aka fara shan maganin naƙuda sannan za a ce na zaƙi to ai ita naƙuda tana baya an tokare ta zaƙi ya tokare ta eh. ai sai ya hita ya ba da wuri sannan ita na kuda sannan sai a ce to ta wuce ita to da yake dai na zo na iske mutane kuma magana game da bugun jini ma yawa in ce shi nake so kai bayani saboda ka a tsawaita nan eh, gaskiya ne kamar tsawaita tana akwai ba lokaci akwai mutane kuma na ta eh, jira gaskiya to shi hawan shi hawan jini eh. wani ciwo ne wanda ke kama dan adam ta hanyar wurare da dama na farko akwai tunani yawa ka gane na biyu akwai lalurori ne yau da gobe na'am waɗanda ke haye ma mutum haye dan samu wata yar damuwa eh. daga damuwan ne sai ka yakan shiga faduwa wani kuma kawai ka ga lokaci guda ma Allah sai ya daura mashi eh. shi kuma bugun jini wani abu ne wanda muke tsammani ko kuma muke da tabbacin cewa iska ke kawo shi da ya mace eh. sai ta haihu lafiya ta gama in tana da iskokai to shine wannan kan daga baya kamar awa ɗaya ko awa biyu su dawo kuma sai su zautar da ita haka sai kaga mutum ya shiga wani hayyacin shi ta fita wani abun nan hayyacin ta haka to misali mm. kuna ba da magani shi ma duk ina ba da maganin su gaba ɗaya ba wanda ban ba da in yau aka ce ba da maganin bugun jini wanda eh. take samun matsala bayan ta riga ta haihu idan eh. na bata in Allah ya dawo lafiya lau da izinin Allah lafiya lau za ta sauka kuma in Allah da bugun jinin ba za a yi bugun jinin ba insha Allah kuma shine suke kira tsinkau tsinkau eh. to waɗanda muna da magungunan su Allah sarki in Allah da wasu eh to eh, ana dai samu da sauki ko ka ah, san eh, wasu ah, magunguna ah, akwai tsada to ai shi kamar dai ka san ya danganta muna tambaya ne kamar mutane, in mutum ya ce maka in mace ta zuci ai ce tana da bugun jini in ta haihu za mu tambaye ki shekara kina da lalura eh. sannan kina ciwon kai kina zazzabi kina miyagun mafarkai na'am in ta gaya mu wa'annan to mun san abin da za mu bata mun tabbatar haka Allah akwai akwai iska cikin labarinta na'am to shine sai a kawo magunguna sai a bata a ce wannan ta aje su wannan kuma ta ci gaba da sha tun kafin ma ta eh ta haihu dama kuma yana cikin ci gaba da sha ne in Allah da sai kaga kuma lafiya ba matsala to yanzu dai ba sai mu tsawata ba saboda gaskiya mutane kada in takura su zaka ba mu number waya da za mu sanar da mutane cewa ga ta WhatsApp ga ta kira wanda za a same ka yawa insha Allah bara mu